يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة a ci gaba da karatun littafin saiwa muslim yau muna safiyar lahadi ɗaya ga watan takwas watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara biyu wadda ta daidai da sha hudu ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara 2021 muna cikin kitabul iman littafi na farko a jerin kananan littattafai 54 da ke cikin littafin sayo muslim jiya mun tsaya karshen babi na 15 a wata nuska ta 16 a wata nuska yau insha Allah za mu tashi farkon babi na 16 ko na 17 hadisi mai lamba 69 Allah ya taimake mai samu dace imam muslim ya ce babu wujubi mahabbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aksara min al'ahli walwaladi walwalidi wannasi ajma'in babi da zai bayanin wajabcin ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sonsa fiye da inda mutum yake son iyalansa da ɗansa da mahaifinsa da ma mutane ga baki daya wa itlaqi adamil iman da kuma kiran wanda ala man lam yuhibbu hadhihi al mahabba wanda duk bai so manzo Allah sallallahu alaihi irin wannan san ba a sai da shi ba shi da imani cewa mutum ne shi ba mai imani ba jiya kuma mun ji menene ma'anar soyayya ga Allah menene ma'anan soyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma mun ji ma me ma'anar soyayya din gaba daya قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما أنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث لسنة ديزو أنس بن مالك الله يقارى مساء البركة الله يقارى يداد شيء يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يؤمن عبد باب ونباوى ذي إيماني وفي حديث وفي حديث عبد الوارث a hadisin abdulwaris ar-rajul la yu'minu ar-rajul babu wani mutum da zai yi imani hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in har sai na zamanto ni ni ne mafi soyuwa zuwa gare shi inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da iyalansa fiye da dukiyarsa fiye da mutane gabaki daya قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث شيما ده سندي زو انس بن مالك الله يقرا مسا يده ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum ɗayanku ba zai zama mai imani ba hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in har sai na zamanto ni ne mafi soyuwa zuwa gare shi fiye da ɗansa fiye da mahaifinsa fiye da ma mutane gaba ɗaya an gane ku kenan wannan mahallu shahida waɗannan hadisai shine nan da yace la yu'minu ahadukum anan can kuma yace la yu'minu abdun na daga cikin fa'idojin da za a samu shine waɗannan abubuwan da shi malin muslim ya jero su wajabcin kaunar manza Allah sallallahu alaihi wasallam ina fuskar wajabcin ike da ya kore imani ga biran wanda bai so shi irin wannan soyayyar ba dole ji yana son manzo Allah sun sallan fiye da inda yake son kowa da aka yi zuwa hadisin umar Allah ya kara masa yadda yake cewa na ce da manzo Allah sallam ya rasulallah da ba wanda nake ƙi kamar ka amma yanzu ba wanda nake so kamar kai in ba kaina ba yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ni ah ashe har yanzu baka imani ba ya umar ita sai na ce da manzo Allah ya rasulullah yanzu ina son ka fiye da inda nake son kaina sai ce da ni al'ana ya umar ita yanzu ne ka zama mai imani to da haka wajibi ne mutane su kaunaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kauna fiye da inda suke wa kowa da komai fuskar da za ka iya fahimtar wannan ka ji kana son manzo Allah su sallam fiye da kanka fiye da mahaifanka fiye da ƴaƴanka, fiye da iyalanka fiye da dukiyarka a kansa ka iya bayar da waɗannan ɗin gaba ɗaya ka ji cewa akan manzo Allah za ka iya rabuwa da dukiyarka akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za a ce ka ba da dukiyarka gaba ɗaya za ka bayar da ita akan manzo Allah su sallam ka ji cewa zaka bayar da danginka gaba daya zaka iya bayar da su akan manzo Allah su sallam ka ji cewa zaka iya bayar da mahaifanka ka ji zaka iya akan sa ka ji zaka iya bayar da ƴaƴayenka zaka iya bayar da matayenka kai ko kai kanka ne a karan kanka ka ringa ji cewa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka iya bayar da kanka misali a ce shi kai ka mutu shi rayu kan cewa za ka iya yin wannan za ka iya fansarsa da kowane abu ka mallaka kai ka ji kana iya fansar manza da su sanin da duniya ga baki ɗaya a kan shi ya tsira mutuncinsa za ka kare kira za ka yi zuwa ga addininsa taimakon abin da ya zo da shi za ka yi duk abin da za ka yi wanda ya shafi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ka ji cewa wannan abin bai kai kimar abin da za ka yi ba misali idan dukiya ce ka kashe don manzan Allah sallam ka ji cewa shi manzan Allah ya fi dukiyar dukiyar ba ta kai shi ba in rayuka ka rasa na iyaye na 'ya'ya na ƙanne 'yan uwa dangi ka rasa ainihin Mata ka rasa yayayenka ka ji cewa ba kai asara ba akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ji cewa ko kanka ka rasa ba kai asara ba da haka muka zo muka ga sahabbai da yawa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya zo ya ce ya fanshi manzon Allah da uwarsa da ubansa ma'ana ya yadda akan akan manzon Allah ya rasa iyayensa tun da zai iya rasa iyayensa a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe abu ne mai sauki da a ce ya ma rabu da su ya kama gabansa a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kama gabansu wannan abu ne mai sauki da haka ne muka ga suka ta yin ƙaura suna yin hijira akan ku ce ba za mu bi Allah mu bi manzan Allah ba to sai dai mu bar muku garin sai dai mu bar muku dukiyar sai dai mu bar muku sanayyar sai dai mu bar muku sabon duk inda muke jin ku aran mu mun haƙura mun rabu da ku saboda ne mun samu madadin ku wanda ife ku shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai su tafi su kyale su da aka ga wasu sun tafi sun bar iyayensu waɗansu sun tafi sun bar matayensu wasu sun tafi sun bar ƴaƴayensu wasu sun tafi sun bar dukiyoyinsu wasu sun tafi ne sun bar iyayen sun bar dangi sun bar ƴaƴa sun bar mata sun bar dukiya duk wani abu sun bar shi sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ji a kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su iya rasa rayuwarsu za su iya rasa komai da suka da a kan manzo Allah to haka kuma yake wajibi mutane su kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba komai ta sauke wannan wajibin da yake kansu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaunarsa fiye da kowa wajibi ne wajabcin kalmar shahada wajabcin sallah wajabcin zakka wajabcin azumi wajabcin aikin hajji wajabcin duk wani abu da ka san wajibi ne a kanka haka nan san manzo Allah su salafi kamar yadda zaka ji cewa idan ka yi wasu salloli baka yi waɗansu ba baka sauke wajabcin sallah ba to haka nan idan mutum bai so manzan Allah irin wannan soyayyar ba to kada ya ɗauka cewa yana da imani a'a gashi nan dai musulmi amma imani babu shi sai ka ji kana ƙaunar manzo Allah su sallam fiye da kowa fiye da kowa to yau waɗansu kuma shi suka mayar shi ne garab nasu shi ne gwal nasu shi ne abin da suke so su farmawa su ci masa mutunci su wulaƙanta shi kuma da sunan addini sun fara sukan addinin da ya zo da shi sun fara sukan sunnarsa suka kai suna sukar waɗanda suke kare addininsa waɗanda suke kare aƙida waɗanda suke kare abin da ya zo da shi manufofinsa suka gangara suna zagin sahabbansa sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum ƙarshe shi ma sai da suka kai ga taɓa alfarmarsa da mutuncinsa kuma kai a gabanka ake yi a kan idanka ake yi ka san masu yi kana ganin masu yi amma kuma duk da haka kana iya yin alaka da su ka yi mu'amala da su har kana jin ma an ɗauki wani mataki a kansu ba kyauta ba Ya ɗauki wani mataki a kansu kana ganin cewa an yi ba daidai ba ya za kamar wani a ce a yi masa kaza to darajar mutum a wurin Allah ita ce ya Allah ya bi manzan Allah duk daraja da ƙimar mutum idan ibe bi waɗannan guda biyu ba ya zama ƙasƙantacce wulaƙantacce kuma ba wanda yake ganinsa da ƙima ko daraja sai ɗan uwansa ƙasƙantacce wulaƙantacce duk wanda yake ganin wanda baya ganin mutuncin annabi baya ganin mutuncin sahabban annabi shi yake ganin cewa a masa wani abu ba daidai ba ne ko kuma ya kamata a yi mu'amala da shi to wannan shi ma kaskantacce ne wulakantacce zindiki ne munafiki ne shi wajibi ne mutane su kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da suke yawa kuma daga kowane ne Abdullahi dan Abdullahi dan Ubay dan Salul ya kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cutarwar da mahaifinsa yake masa sai da yake masa ya kashe shi ga aya na mun wuce ya ƙulo na la'in raja'na ilal madina la yi harijan na al'azu min hal'azal a kan wata sauka abdullahi ɗan ubayi ɗan salul shi ya faɗi wannan magana ita yin suka koma madina 'yan gari za su kori baƙi masu daraja za su fitar da kaskantattu da wulakantattu wai ina nufin wai su ne masu daraja wai manzan Allah da sahabbansa su ne kaskantattu wulakantattu Allah ya ƙara kaskanta Abdullahi don Ubay don Sallu da labari ya je kunnen ɗansa Abdullahi ɗan Abdullahi yake mahaifin na ya faɗi wannan suka ce yi. Eh. sai je wajen manzo Allah ya ce ya ya ce na ce na ji cutarwar da mahaifi na yi maka ce abinda nake so kai mun alfarma ka bani izini in kashe shi don kada wani mutum daga cikin musulmi ya kashe shi ringa ganinsa ina jin haushin shi ya kashe min mahaifi ka ban dama ni da kaina in kashe shi saboda ne wanda ya zagi manzan Allah wanda ya gaya manzan Allah magana ya masa yarfa a cikin addini hukuncinsa ko ya tuba sai an kashe shi kuma ka ringa jin in kai ne aka ce wannan din ka kashe shi maimakon ka yanka shi ta wuya ta ƙeya za ka yanka shi maimakon ka kashe shi kisa na fara ɗaya sai ka yi masa kisan mummuke sai ka kashe shi a hankali a hankali da sai ya ɗanɗana azabar duniya gabanin in ya ce ya rasulallah ka ba ni dama ni in kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yace a sai ifita sai riga zan Allah zuwa bakin garin Madina sai je tsara kofa mutane kuwa ya zo ya shiga ya wuce kuwa ya zo ya shiga ya wuce da mahaifinsa izo abdullahi dan kubai dan salud da ya daga takobi ya kai masa wata sara isha da kyar mutane suna shiga tsakaninsa yana kokarin sai ya kashe shi ya ce abdullahi ne ne fa ya ce tsaya ka gani tsaya ka gani kai kake cewa da manzan Allah shine kai ne al'azu manzan Allah shine al'azal yace yau sai ka gaya mun waye kaskantacce tsakanin kai da manzan Allah waye mai daraja waye mai kima tsakanin kai da shi ya tsare gari ya sai da Abdullahi dan Ubay dan sai da ya koma wajen manzan Allah yace ya Rasulullah ai kaji kaji kaji annabi ya hado shi da wani a wata ruwa ya bashi takalmin sa yace je ka ka nuna masa kace na ce kyale ka kashi sannan aka zo aka ce da abdullahi dan abdullahi dan ubai dan sulul manzan Allah ya ce ka kyala mahaifin ka shiga gari sannan ya kyale shi yanzu ya kaskanta cewa ya wulaka kai in kai ne wannan ya faru tsakanin manzan Allah da mahaifin ka ya za ka ji Wani irin mataki za ka ɗauka aminu hadihil umma abu ubaida bin al-jarrah al-jarrah bin jarrah amir bin jarrah lokacin da aka je yaƙin badar babansa al-jarrah abin da yake kokari shi da ya je fagen faman abin da yake so ɗayan abubuwa guda biyu yake so ya duk wanda ya shi yake yi masa kyau ko ya kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dada zama mafi sharrin mutane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi sharrin mutane shine wanda ya kashe annabi ko wanda annabi ya kashe shi to ga wasu nan suna zama mafi sharrin mutane saboda abinda suke kashe annabi suke yi suna zagin annabi suna ci masa mutunci suna wulakanta shi su ci mutuncinsa su ci abban sa su ci mutuncin matayensa su keta alfarmarsa da sa sallallahu alaihi wasallam to a ma'ana su ma kisa suka yi da haka su zama fiya sharrin mutane ko ya kashe ɗansa abu ubaida amir bin jarra shi a yakin iya abin da ya kai shiga da daga duk wanda ya nufo shi baya kula shi sai ya kauce wa yake nema ina neman manzan Allah ya kashe ina neman ɗansa ya kashe shi kuma ɗan ina ƙoƙarin ibayo manzan Allah kariya baya son ya kashe mahaifinsa amma kuma ba zai ya kashe manzan Allah ba da haka in yi kan manzan Allah shi kuma sai kan mahaifinsa idan ya yi kansa in ya taho idan ya ce zai yi shi kenan sai watsar da shi kuma ya shiga yakin ikyale shi to shi kuma sai sake neman manzan Allah da ya kashe shi ƙarshe abu ubaida da ya ga in ya kyala mahaifin nan nasa ina kan sharri kuma zai yi aikata sharrin da ya fi kowanne zai zama mafi sharri daga cikin al'umma sai kawai ɗan kawai da kai haka kawai sai yi masu kai sai kashe shi kashe shi babansa ne saboda saboda manzo Allah mutane sai suka tafi suna surutu yi wannan wani irin abu ne zafin akida wannan wani irin zafin addini mutum ya kashe mahaifinsa saboda kaza kaza kaza kaza Allah sai ce a ah, abin haka yake sai ce la ta ji da kauman qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ce ba za ka taba samun mutanen da sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira a ce kuma suna so suna kauna suna jibantar waɗanda suka saba wa Allah suka saba man kaga haddallah ba sabawa ma ba wai ki ba wanda yake zai kashe manzo Allah ko yake zai ga manzo Allah magana kaga wannan kin sai yake a zuciyarsa a'a irin mutanen da za ce da su ga sunnar annabi amma su kauce su ce su da za su in kana da imani Allah ce ba za a samu mai imani kamar mai imani na gaskiya wanda zai biya yana san irin waɗancan ba amma yau ga waɗansu suna jin cewa wai waɗanda suke zagin annabi suke zagin sahabban annabi su masa mutunci su ce matarsa mazana ce ya ce amma wai an taɓa sosai sai wai su ringa wai an tauye musu haƙƙi suna jin cewa an musu ba daidai ba suna jin cewa a wannan abin da aka musu an tsananta an yi kaza kaza da yake suna zindikai munafukai in mutum yayi irin wannan abin sai kai kuma kake tausaya masa kake jin wani abu kai ma baka da imani hukuncin ku da kai da shi duk hukuncin ku ɗaya da haka sai mutane sun yi taka tsantsan manzo Allah ba abin wasa bane ya wuce wargi ya wuce raini wallahi manzo Allah ya fi gaban duk inda kake tunani wai waɗannan da suke waƙe-waƙe suke faɗan abin nan wai suna ta ba wanda ya san hakikanin manzo Allah su bin san manzo Allah ba bin san shi ba in eh, sun san shi ba gashi na ana zagin annabi ba me suka yi akan zagin da aka yi wa annabi me suka yi bal idan mutum yana cikin gungun su na mawaka ma in ya zagi annabi ko ya faɗi magana mara kyau in aka hukunta shi sarin gani ai ba kyauta ba ai ba masa ai wai duk cikin kauna ne to wannan wata irin kauna ce wata irin kauna ce kana son mutum kuma kana kana aibanta shi da haka wajibi mutane su lura wajibi ne su farga idan ka idan mai kin manzan Allah to ko kai ko shi ko kai ko shi wannan haƙƙi ne na manzan Allah a kanka ka ba shi kariya ko da da rayuwarka ce to haƙƙinsa ne kuma a kanka kar ka ɗauka cewa ai shi kenan kana son sa kurum ka yi masa waƙa ka yi masa rawa ka yi kiɗa ka yi girgiza ka juya shi kenan ka gama a'a ranar fito na fito kai wace irin rawa za ka taka ai jiya ma mun ji wasu daga cikin sahabbai da aka ji yakin uhudu in aka je jeho manzo Allah mashi sai su tsalle su tare sa'ad sai da aka same shi da shalal a hannunsa saboda kariya da ya ringa bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da hannunsa ya shanye in aka kawo sara isa hannu ya kare in an je jeho mashi ya sa hannu ya tare in aka harbo kibiya isa ya tattare dan karta samu manzo Allah sai da hannunsa ya shanye gaba ke daya saboda bayo manzo Allah kariya sai kai da ba ma wani abu za ka yi ba a shi wannan ɗin da yake zagin manzan Allah yake ci masa mutunci yake shiga gonarsa ka yanke kowace irin alaƙa da shi kai din wannan da kuke abin nan kar ka yadda ku haɗa inuwa ɗaya da shi kar ka saya a wajensa kar ka siyar masa kar iga fuskar ka sam wai har iya fito a cikin ku yana yawo kar iga wannan kar ki sami irin wannan damar kwata-kwata a yi masa abin da aka yi wa ala salasatin lazina hullifu hatta idza zaqat alaihim ma ardu bima rahabat wa zaqat alaihim anfusuhum su ji cewa duniya ta yi musu kunci Kayukan ma sun musu kunci mutum zuciyarsa tana kirjinsa amma ina jin kirjinsa ba zai iya ɗaukar zuciyar ba saboda kunci yana jin kamar zuciyarsa ta fashe haka ya kamata mutane su rayu da aka saukar da ayoyi akan waɗannan mutane mun wuce tafsirin a cikin sura ta tara sura ta tauba ka'ab dan malik ya je ya samu abu da a gonarsa ya kwankwasa masa ƙofa ya ki shiga ya ce wa huwa ahabbun nasu ilai ita a cikin mutane ban san wanda nake ƙauna kamar sa ba in ba manzo Allah ba amma na je gona kuma ɗan uwansa ne ita ije gonar sai kwankwasa masa kofa ce wallahi bai bude ba yace fa tasallatu alaihi alaihi da sai na haura na shiga gona ice na je ne masa sallama ita wallahi ma taharrakat shafatahu birradi alaihi ala salam ita wallahi bai motsa fatin lebansa dan ya amsa mun sallama ma'ana bai amsa sallama ba yace na je na same shi na da shi an shadu Allah a ta shahada anni uhibbu Allah wa rasula ita ina hada ka da Allah baka san ina kaunar Allah ina kaunar manzo Allah ba yace wallahi da ya bude baki cewa da ni Allahu a'lam yace Allah shine mafi sani yace daga nan bai sake cewa da ni komai ba ne magana ne magana yake kula ni yace sai hawaye ikwararo mun akan kundi kuke ya ce sai ina cikin gonar sai na ji mai kira ina kira mun wuce wannan hadisi a cikin sayar bukhari ita sai na joni mai kira ina kira mai ya dullu ala ka'ab malik wane ne zai kai ni gidan ka'ab dan malik kowa iganan min shi sai aka kirako shi ina nan izo sai kawo min wasiƙa ina ɗauke da wasiƙa ne daga sarkin rom ya aiko min sarkin rom abokinsa abin da ya rubuta masa a wasiƙar ice cewa ida ne bayan sallama kad balagana anna sahibaka kad jafak labari ya iso mun cewa wannan annabin naku ya kika ya yanke alaka da kai fattasil bina nuwatik dawo wajen mu ɗaya ba kuma ka kewaye shi sai ce wallahi a duniya ba wanda zai iya tsaye min kewar manzo Allah ita sai na ji musibar yanzu ne ma tafi musiba Arni a ce shi zai bani mafaka Arni to kamar waɗannan ne da suke zagin annabu su suke ba su mafaka arna ne arna ne su duk wanda ita ya raba gari da manza Allah to ba musulmin da zai samu ya rufa masa baya sai arni da haka wannan ta zama maka ka'ida duk wanda ike ko ina cikin musulmi yana sal ko shine kwana sallah wai ga wani mai cin mutuncin annabi wai kuma shi yana ba shi kariya arni saboda mai arna su suke ba wa makiya manzan Allah mafaka tun asalin tarihi haka yi sarkin rome shi ya aika kaf da malik ita zo tun da ya ce ba shi ba kai zo mu muɗe mai maka kewarsa duk abin da yake maka mai maka fiye da abin da yake ma ita ashe musibar ta fi ƙarfi ta fi girma ga shi da yake yana da imani da yake mai imani ya ce wannan wasiƙa tasa a gaban wazirin nasa na mutsutsuka ta na jefa ta a cikin kwandon shara ya to daga nan da na shiga gida kuma kun sake fitowa ba har sai da aka sokar da ayoyi allah ya yafe musu wa ala salasatin da zina hullifu hata iza zakat alaihim al'ardu bima rahumat wa zakat alaihim anfusuhum wa zannu an la malja min allah illa ilayhi thumma taba allah allah ya karbi tubansu don ya ga tuba suka yi tuba na gaskiya to da ka sai ka yi taka tsantsan mutumin da yake cin iyakar manzo Allah yake eh, eh, yake keta alfarmarsa kai kuma ka ji juwai kana wani tausayinsa a zuciyarsa ko a zuciyarka ko kana jin cewa an hukunta shi an yi ba daidai ba wannan abin an tsananta an yi kaza kaza kaza sai dai idan mutum shi ma zindiki ne irin wancan da aka wajibi ne mu kaunaci manza Allah wajibi ne kuma mu bashi kariya don haka ibn battal da alqadi iyad Allah ya kara musu rahama suke cewa soyayya ta kasu uku iri uku mahabbatu ijlalin wa izam soyayya ta kambamawa da girmamawa suka ce wa mahabbati rahmatin wa shafaka da kuma shafaqatin wa rahma ta tausayi da jin kai da kuma mushakalatin wa istihsan wato sabo da kuka da mutum da kuma kyautatawa suka ce waɗannan ɗin gaba ɗaya sai kayo manza Allah sallallahu alaihi wasallam shi manza Allah sansa ake yi tare da girmamawa shi ma shine abin da muka jiya. wai ba kana son ba ne kawai sai kana jin girmansa ƙimarsa. darajarsa matsayinsa martabarsa a zuciyarka da idanunka ba ka ganin cewa a ban ƙasa ba wani abu da ike tafiya ko mene ne shi wanda ikai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam soyuwa zuwa gare ka ganin girmansa ganin ƙimarsa, ganin darajarsa ganin matsayinsa ganin martabarsa kana jin babu wanda ikai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ban ƙasa a idanka ba ka da wanda ike da irin wannan to sannan ne ka abin nan abin da ba za ka yi masa ba shine bangare na biyu na girmama shine bauta ba a bauta manzan Allah da'a ake masa ko iyaye da ake cewa kai aiwa da mai bautar iyaye ne ba ana nufin yana yi musu bauta wanda ake wa Allah bane ba a'a ma'ana ina kyautata musu ina busu to wannan abin aka ce bautar iyaye yake yi fi ibadatin lahi azza wajalla a cikin bautar Allah maɗaukaki da haka in kana kyautata a iyayenka ka ɗauka sani cewa bauta kake yi ga Allah shi yasa ka kai wannan abin to da haka ake cewa kana bautar iyaye amma ba wai su ɗin kake bautawa inda kake bautawa Allah subhanahu wata'ala ba Allah ya gane da babu dalili ala anna min khisalil iman an yuhibba li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi min al-khayr babi da zai bayani ina daga ɗabi'u na imani sifofi na imani mutum musulmi ya so ga ɗan uwansa musulmi abin da yake so ga kansa na alheri inda kake so wa kanka alkhairi to ka dinga so ɗan uwanka wannan abin na alkhairi to alama ce ta cewa kana da imani قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin da sanadi zuwa Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma ɗayanku bai kasance mai imani ba har sai ya so ga ɗan uwansa ko ya ce ga makocinsa abin da yake so ga kansa قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم an قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه wannan hadisin da sanadi shi ma zuwa Anas dan Malik daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi yadi kaga sai da rantsuwa kenan ko yace ina rantsuwa da wannan da raina yake hannunsa la yu'minu abdun babu wani bawa da zai imani hatta yuhibba li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi har sai ya so ga makocinsa ko ya ce har sai ya so ga ɗan uwansa abin da yake so ga kansa kai kana so kanka alkhairi to ka so ɗan uwanka wannan alkhairi da haka buka ji ajiya na daga alamar kana ƙaunar Allah kana ƙaunar manzan Allah ka kira mutane zuwa ga wannan alkhairin da Allah ya yi ko manzan Allah da shi kuma ka yi juriya akan duk abin da zai same ka akan haka karka yadda kai shakin karka motsa karka yi gezau akan duk abin da zai same ka wajen kira zuwa ga aikin alheri kira mutane su zo su karbi wannan alheri da haka wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa antum khairun nas ukhrijat lin nas ku ne mafi alkhairin mutane da aka fitar da su ga mutane annabi sai ya fassara yace ku ne kuke zuwa ku kira mutane zuwa ga alkhairi har ma ku zo da su a cikin sasari a cikin mari a cikin sarka ku zo har su ga wannan alkhairin kuma su karba musulmi suke yin wannan abu su je su yi yaƙi su kamo bayi ba za a zo a tilasta maka ka shiga addini ba amma in kana da hankali inda aka yi maka kyautatawa da mutunci sai ka ganto babu da zai ana karɓa wannan addini saboda me kai ka san alkhairi ne a cikin ɗabi'unku halayenku duk wata mu'amala taku kuna da koyarwa a cikinta kuma koyarwa ce mai kyau duk sanda aka yi aiki da wannan koyarwa sai ta haifar da ɗa mai ido ba wanda yake da wannan idan ba ku ba musulmi da aka kuka ga a musulunci sai ka yi kira da bakinka kuma ka yi kira da aikinka kana musulmi kar ku yi alaka da wani mutum ka cutar da shi Allah bai yarda da cuta ba la darara wala zarar kar ka cuta kar a cuce ka wannan tsarin musulunci kenan kar kai zalunci duk wanda kuka yi mu'amala da shi ku yi mu'amalar da zai ce san barka a matsayinka na musulmi ta yawan kaga wani musulmi ina ɗabi'u irin na taɓara abinda musulunci bai sa shi bai ije yi karka zargi musulunci ba ruwan musulunci musulunci ma bai yadda da wannan abin ba ya zalunce ka ba musulunci ya zalunce ka ba shi ne dai zalunce ka a musulunci musulunci ya haramta zalunci bai yadda wani zalunci wani ba babu ya ha'ince ka ya ci maka amana ya saba maka alkawari ya yi ma ƙarya ya yi ma ƙazafi ya yi kaza ba ruwan musulunci da wannan abin bal musulunci ya tattali ukuba ne ma ga wanda ya yi don kada kowa ihu kuna gane a ku da aka ce in mutum ya yi aimar ba wai so ake iya ɗin aimasa ba a don kar ihu to da haka in ka samu irin wannan daga musulmi karka zarge musulunci zarge shi shi a karan kan, musulunci ya hana ainihin duk irin waɗancan abubuwan bal abinda musulunci ya nuna mana ko ya koya mana wajabcin ka so wa 'yan uwanka abinda kake so ga kanka na alkhairi wannan alkhairin da Allah ya nufa kake so ga kanka to ka so shi kuma ga 'yan uwanka wannan shine tsari da koya ta musulunci Allah ya datar da mu ya dora mu daidai to kuma lallai anan mu kwana da fata abin da mun faɗa zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muke kure kuma Allah ya yafe mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka sa mu kaunace ka hakikanin kaunarka ka ba mu ikon kaunar ka hakikanin kaunarka kaunarsa Allah muna roƙonka ka sa mu so duk abin da muke so dan kai Allah ka mayar da soyayyar mu domin ka ka mayar da kiyayyar mu domin ka Allah muna roƙonka ka gafarta mana Allah muna roƙonka kai mana jagora kai mana afuwa a cikin rayuwa Allah muna roƙonka ka ba mu makoma mai kyau Allah yanayi da ake ciki a ƙasa Allah ka kawo dauki ka kawo taimako Allah ka kawo tallafi Allah ka kawo yayewa Allah ka kawo agaji Allah mun tuba Allah ka yafe mana Allah ka karɓi tubanmu Allah muna roƙonka ka ji kanmu ka ji kan magabatanmu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa aljanna ta zama komar mu ka shirye mu ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka shiri gabaninmu Allah ka kimsa shiri a cikin zukatanmu ka yi riko da hankulanmu da kwakwalanmu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka tsare ma zabar wuta wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته